What? صدق الله العلي العظيم muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah. to haƙiƙa ya riƙe igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa, Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum, muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita sha tara dubu da uku da ashirin, sai kuma shirinmu na rana daga karfe ɗaya da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na uku kuma na ƙarshe a yammacin yau Alhamis da ni sunusunti zan jagoranci gabatar muku da shirin kamar haka. Bayan sauraron cikakkun labarun duniya sai shirye-shiryenmu ne da kullum inda a halin yanzu za mu fara da labarun duniya. Labarun duniya mai karantawa su sunusuwanti da farko muhimman kanunsu. Gwamnatin ƙasar Rasha ta jaddada cewa yarjejeniyar dabarun da ta kulla da Iran dole ne a aiwatar da ita cikin sauri. sojojin yemen sun kai hari kan wani jirgin ruwa da yake hudda da haramtacciyar ƙasar isra'ila da makami mai linzami hukumar kula da 'yan gudun hijira ta falasinawa ta majalisar ɗinkin duniya unrwa ta sanar da cewa a kowace rana falasinawa guda ɗari ne suke yin shahada saboda zaluncin sojojin mamayar isra'ila yanzu kuma ga cikakkun labarun nan gwamnatin rasha ta jaddada cewa yarjejeniyar dabarun da ta kula da iran dole ne a aiwatar da ita cikin sauri ma'aikatar haƙoƙin wajen ƙasar rasha ta sanar a yau alhamis a cikin wata sanarwa cewa yarjejeniyar haɗin gwiwa tsakanin rasha da jamhuriyar musulunci ta iran ta fara aiki tare da tabbatar da cewa ƙasashen biyu bisa tsarin yarjejeniyar suna fuskantar kalubale da barazana amma ba za su yi wani tasiri ba sanarwar da ma'aikatar harkokin wajen ƙasar rasha ta fitar ta bayyana cewa a ranar biyu ga watan oktoba ne yarjejeniyar hulɗa tsakanin na haɗin gwiwa tsakanin rasha da jamhuriyar musulunci iran ta kullu wanda shugaban kasar rasha vladimir putin da shugaban kasar iran masaud pezeshkian suka sanya wa hannu a ranar 17 ga watan janairun shekara ta 2025 a birnin moscow kuma yarjejeniyar ta fara aiki a hukumance a ranar 2 ga watan oktoba putin ya jaddada cewa wannan taro yana wakiltar wani muhimmin sauyi a tarihin dangantakar da ke tsakanin rasha da iran wanda ya kai wani sabon mataki na haɗin gwiwa bisa manyan tsare-tsare dakarun kare juyin juhali musulunci sun jaddada aniyarsu ta watsi da duwani barazana duk wata barazanar makiya tare da ɗaukan alwashin mayar da martani mai tsauni mai tsanani fiye da harin alkawarin gaskiya da ya gabata a cikin wani sako mai kakausar murya dakarun kare juyin juhali musulunci sun yi gargaɗi ga haramtacciyar ƙasar isra'ila game da aikata sabbin kurakurai tare da jaddada cewa duk wani hari da za a kai wa iran zai fuskanci mai da martani mai tsauri fiye da martanin alkawarin gaskiya na baya jamhuriyar musulunci ta iran ta ɗauki matakin soji da na siyasa bai ɗaya dangane da tunkarar barazanar da take fuskanta da kuma matakin da ya biyo bayan sake maido da takunkumi da kare kan ƙasarta. a daidai lokacin da ake fuskantar barazana da kuma alkawarin mayar da martani mai tsauri kan wannan hari da za a kai kan ƙasarta a cikin wani saƙo mai kakausar murya da karun kare junjo halin musulunci sun gargaɗi haramtacce ƙasar isra'ila kan tafka sabon kurakurai tare da jaddada cewa duk wani hari da za a kai wa iran zai fuskanci mummunan martani fiye da martanin alkawarin gaskiya na baya sojojin yemen sun kai hari kan wani jirgin ruwa da yake hudda da haramtacciyar ƙasar isra'ila da makami mai linzami dakarun sojin yemen sun sanar da cewa da sanyin safiyar ranar laraba sun kai hari kan jirgin menabangarach da makami mai linzami a mashigar teku na adnin sanarwar da rundunar sojin yemen ta fitar ta tabbatar da cewa sojojin ruwan kasar sun kai wani samame na soji kan jirgin ruwa minibangrej wanda kamfanin ya keta dokar hana shiga tashar jiragen ruwa na falasinu da aka mamaye sanarwar ta bayyana cewa an kai harin ne a mashigar tekun adinin tare da wani makami mai linzami wanda ya sanadiyar harbo jirgin kai tsaye tare da kama jirgin yanzu yana cikin haɗarin nutsewa. Masu saurare kada ku sha'afa labarun duniya suna zuwa muku ne kai tsaye daga sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran da ke nan birnin Tehran. Hukumar kula da 'yan gudun hijiran Falasɗinawa ta Majalisar Ɗinkin Duniya UNRWA ta sanar da cewa a kowace rana falasinawa guda ɗari ne suke yin shahada saboda zaluncin sojojin mamayar isra'ila babban kwamishinan hukumar ta unrwa phyllis larzani ya bayyana cewa a kowace rana sojojin mamayar isra'ila suna kashe kimanin falasinawa ɗari a zirin gaza larzani ya ce ta hanyar dandalin x a takaice ana kashe mutane ɗari a kowace rana a gaza sakamakon farmakin da sojojin mamayar isra'ila ke kaiwa ko kuma harbe-harbe a wuraren rarraba abinci da gidauniyar agaji ta gaza da ke gudana da ke gudanarwa ya ci gaba da cewa a lokaci guda kuma wasu na mutuwa saboda yunwa da kuma rashin kula da lafiya Lazareni ya kara da cewa yawan adadin waɗanda suka mutu yana ƙara yana ruwan yana ƙara rura wutar halin ko in kula yana mai jaddada cewa dole ne a ci gaba da rubuta laifukan da ake ci gaba da yi a aji irin wahalar da ake fama da su da kuma kula da matsaloli. Ƙasar Masar ta jaddada goyon bayanta ga zaman lafiyar Sudan tare da yin watsi da matakan ɓangare guda kan kogin Nilu. Ƙasar Masar ta jaddada cikakken goyon bayanta ga zaman lafiyar ƙasar Sudan da kuma yankinta a jiya Laraba tare da tabbatar da haɗin kan musayar ƙasashen biyu da kuma yakin amincewa da matakan ɓangare ɗaya kan kogin Nilu. wannan dai ya zo ne a wata ganawa da ministan harkokin wajen kasar masar badr abdulati da shugaban majalisar gudanar da mulkin soji a sudan abdul alburhan al suka yi a birnin port sudan a cewar wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen kasar masar ta fitar abdulati ya ce ziyararsa ta uku zuwa port sudan cikin shekara guda saƙo ne na nuna goyon baya ga sudan a cikin mawuyacin halin da ƙasar ke ciki ya tabbatar da cikakken goyon bayan masar ga sudan da kuma goyon bayanta ga zaman lafiyarta tsaro ikonta cikakken yancinta da cibiyoyin ƙasa musamman rundunar sojin sudan ministan harkokin wajen ƙasar masar ya jaddada aniyar ƙasarsa na yin taka tsantsan a ƙoƙarin da ake yi na cimma yarjejeniyar ta buɗe wuta a sudan da cimma yarjejeniyar ta buɗe wuta da kuma kawo karshen raɗin da al'ummar sudan ke ciki karshen labarun duniya kenan. To madalla yanzu kuma sai shirye-shiryenmu na yau da kullum inda za mu fara da sharhin bayan labaru, sannan shirin kokon san sannan shirin duniyar mu a yau, sannan shirin Afirka a yau ya biyo baya a matsayin shirinmu na ƙarshe da fatan za ji daɗin shirye-shiryen namu a yi saurare lafiya. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. A yau sharhin bayan labaranmu zai yi magana ne game da amincewa da Falasɗinu a matsayin ƙasa da wasu ƙasashen Turai suka yi a baya-bayan nan ciki har da Birtaniya da ƙasar Faransa. Sai dai amincewa da ƙasar Falasɗinu ci gaba ne babba mai cike da tarihi amma hakan ba zai wadatar ba. A 'yan kwanakin nan ne ƙasashen duniya sun fuskanci wani lamari mai jan hankali sosai wanda ya jaddada haƙƙin falastinu na kafa ƙasarta mai cin gashin kai hakika wannan lamari ya kai ƙololuwarsa inda ya kai ga ranar litinin ta gabata aka kira wani taro a gefen taron masar ɗinkin duniya karo na tamanin domin bayyana nuna amincewa da warware rikicin falastinu na kafa ƙasashe biyu masu cin gashin kansu akwai abubuwa guda biyu masu gayar mahimmanci da suka sanya a gudanar da taron na kafa daula biyu na farko hakika ya zo a kwanaki kaɗan sanar da shimfiɗar taswirar hanya na kafa ƙasar falastinu mai cin gashin kai bisa iyakokin da aka cimma a watan yunin shekara ta 1967 wadda ke da babban birni a birnin kudus wanda sama da ƙasashen duniya 142 suka amince da shi wato kusan kaso uku bisa hudu na dukkan babban kwamitin tsaro na masar ɗinkin duniya kenan na biyu wannan ya zo ne a wani matsayin sauyi mai cike da tarihi game da matsayin kasashen turai kan batun falastinu wanda ya haɗa da amincewa da ƙasar falastinu mai cin gashin kanta da ƙasashe fiye da goma suka yi wanda suka haɗa da ƙasashen birtaniya faransa kanada australia da dai sauransu da gaske ne waɗannan ƙasashen guda goma sun taɓa nuna amincewa da warware matsalar ta hanyar kafa ƙasashe guda biyu sai dai ba su iya dukan kirji wajen amincewa da falastinu a matsayin ƙasa ba babu buƙatar al'ummar falastinu su amince da kowa domin tabbatar da haƙƙinsu na kafa ƙasa mai cin gashin kai kamar yadda ya kasance a masa ɗinkin duniya a shekara ta 1947 inda aka ɗauki matakin raba ƙasar falastinu biyu ɗaya ta yahudawa ɗaya kuma ta al'ummar falastinu a ƙudiri mai lamba 181 a fili yake cewa al'ummar falastinu sun ki amincewa da wannan ƙudiri saboda irin rashin adalcin da yake cikinsa kan haƙƙin falastinu mai cike da tarihi da baya buƙatar a juya shi ko canza shi a kowane hali sai dai rashin amincewar ba zai rage komai daga cikin tabbataccen haƙƙinsu ba wannan lamari wanda kwamitin tsaro ya tabbatar da shi a matsayinsa na wakilin majalisar ɗinkin duniya lokacin da bingorion ya kaddamar da wannan shirin na kafa ƙasar isra'ila a shekara ta 1948 bisa dogo da iyakoki da ya gindaya idan za a raba yankin haka yake gwamnatin yahudan sahiyuniya ba ta ja da baya ba tun wancan lokacin wajen kokarin ganin ta ci gaba da mamaya da da ikonta a yankunan makwabta da ƙarfin tsiya ba bayan yaƙe-yaƙe da ta ƙaddamar wanda ya ba ta damar wuce iyakokin da aka gindaya kan batun raba ƙasa sai da ɗinkin duniya bata amince da wannan mamaya da take yi ba kuma tana mu'amala da ita ne kan dole ta dawo da sauran yankunan ta mamaye da ƙarfi kuma ta buƙaci ta fice daga wajen domin ba wuri ne da ake jayayya a kansa ba kamar yadda take kirari a ko da yaushe lokacin da ƙungiyar 'yantar falastinu a matsayinta ta wakiliyar al'ummar falastinu guda ɗaya tilo ta yi watsi da manufofin gwagwarmaya da makamai tun a shekara ta 1988 ta kuma yanke shawarar yin sulhu ta hanyar lumana sannan ta yi amfani da wannan mataki a aikace sa'ilin da aka rattaba hannu kan yarjejeniyar oslo a shekara ta dubu ɗaya da da casa'in uku. sai dai ƙungiyar ba ta yi aiki da ƙudurin raba ƙasa ba a matsayin wata doka don sasantawa da ake so duk da tabbatar da batun kafa falastini mai cin gashin kayan kanta a kusan kashi arba'in da hudu cikin ɗari na yankin falastini mai cike tarihi a maimakon haka ta amince da ƙudurin kwamitin sulhu mai lamba arba'in 44 a matsayin abin da za a dogara da shi a sasantawar duk da yake cewa abin da ya kansu na haƙƙin amincewa da kafa ƙasar falastini mai cin gashin kai wanda ya kai kusan kaso 42 cikin 100 na yankin falastini mai cike tarihi amma maimakon wannan ta amince da ƙudurin ɗinkin duniya mai lamba 444 yana nufin amincewar da suka yi a baya a matsayin matsakaicin yanki na ƙasar falastinu da ake so wanda hakan ke nuna cewa yarjejeniyar da ta gabata ta gamsu da kashi biyar na yankin falastinu mai cike da tarihi wannan wani babban rangwame ne da ya kamata ya rudi gwamnatin yahudan nuna ta amince da shi cikin gaggawa da kuma ƙoƙarin mayar da ita da gaske sai dai hakan bai faru ba ƙasa da shekaru biyu da fara aiki da yarjejeniyar oslo a kashe isaac rabin sai masu tsatsoron ra'ayi suka fara kasancewa su ne akan gaba sannan a hankali har suka kamo ko kuma har suka sami ikon sarrafa duk wasu manya a gwamnatin sahayuniya daga nan ta iyakacin kokarinta na dakile yunkurin kafa kasar falastini mai cin gashin kai a matsayin matakin farko na kafa isra'ila babba bisa ga abin da littafin mai tsarki na attaura ya bayyana a cewarsu. su ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Alhamis, biyu watan Oktoban shekara ta 2025 wanda ya daidai da tar ga watan Rabi'u Thani na shekara ta 1447 Hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 156 da suka gabata a rana irin ta yau. Biyu ga watan Oktoban shekara ta 1869 aka haifi Mahatma Gandhi, shugaban masu gwagwarmayar kwatar 'yancin mutanen india daga hannun turawan Ingila 'yan mulkin mallaka. gandhi ya kammala karatunsa na jami'a a kasar ingila a shekara ta 1891 bayan ya dawo gida ya fara aikin lauya a birnin mumbai na india sai kuma a shekara ta 1893 ya je kasar afirka ta kudu a nan ne ya ga yadda turawa mulkin mallaka suke nuna wariya ga sauran kabilu 'yan asalin kasar waɗanda suka hada da indiyawa da kuma bakakin fata ya dawo india shekara ta 1917 tare da taimakon wasu abokansa suka fara gwagwarmaya da turawan ingila waɗanda suke yi wa ƙasar mulkin mallaka bayan shekaru 33 wato a cikin watan agustan shekara ta 1947 ƙasar india ta samu 'yancin kanta daga hannun turawan ingila 'yan mulkin mallaka sai kuma a ranar 30 ga watan janairun shekara ta 1948 watanni kaɗan bayan samun yancin kai wani mai kishin addinin hindu ibin da gesha lahira yana ɗan shekaru 79 a duniya gandi ya rubuta littafi mai suna jarabawa ta dangane da gaskiya inda ya bayyana rayuwarsa ta ƙuruciya har zuwa shekara ta 1921 masu warare ko kun san cewa shekaru 67 da suka gabata a ranar irin ta yau biyu ga watan oktoban shekara ta 1958 kasar gini conakry wadda take yammacin nahiyar afirka ta samu 'yancin kanta daga hannun turawan faransa 'yan mulkin mallaka turan portugal ne dai suka fara zuwa kasar gini conakry a ƙarshen karni na goma sha biyar miladiya sai kuma ƙarshen karni na goma sha tara turan faransa suka fara kutsawa a cikin kasar gini shekara ta 1849 sun mai da kasar gini ƙarƙashin mulkin mallakarsu wannan halin da ya ci gaba har zuwa shekara ta 1958 inda a gudanar da zaɓen raba gardama wanda kuma sakamakon hakan ya nuna cewa mutanen kasar gini suna son 'yancin kai daga wannan lokaci ne kuma ahmad seku tore ya zama shugaban yantacciyar kasar gini a shekara ta 1958 masu saurare ko kun san cewa shekaru 48 da sa gabata a rana irin ta yau bayan da gwamnatin kasar iraki ta lokacin ta haramtawa imam kumeni gudanar da harkokin siyasa da kuma jawabai dangane da abubuwan da suke faruwa a iran marigayi imam kumeni ya kama hanyar ficewa daga kasar iraki zuwa kasar kuwait amma da ya isa a kan iyakar kasashen biyu wato iraki da kuwait makuntan kasar kuwait sun hana shi shiga cikin kasar bayan da suka sanar da amincewarsu da hakan kafin ya kama hanya bayan da ya rasa kasar da za ta karbe shi daga karshe dai kasar faransa ta ba shi mafakar siyasa inda daga karshe kuma nufi kasar faransa din ya zauna a kasar na tsawon kusan shekaru biyu kuma ya ci gaba da gudanar da harkokinsa ba tare da wata tsangwama ba kamar yadda ya kasance kuma yana da alaka ta kai tsaye da manyan na hannun damarsa waɗanda suke jagorantar gwagwarmaya da gwamnatin sarki sha a cikin ƙasar iran inda a wasu lokutan ma sukan ziyarce shi a masaukinsa da yake birnin paris a ƙasar faransa bayan haka kuma marigayi imam ya yakan fitar da bayanai waɗanda ake isar da su zuwa ga al'ummar ƙasar iran wasu kuma akan watsa su a cikin sautinsa wasu bayanan kuma ana isar da su ne a rubuce ga al'ummar ƙasarsa wanda hakan ya yi tasiri matuka wajen karfafa jama'ar kasar iran domin ci gaba da yin tsayin duka wajen fuskantar gwamnatin kama karya ta sarki sha sakamakon ƙara tsananta matakai na takurawa da gwamnatin sarki sha ta ci gaba da yi wanda kuma take ɗauka a kan jama'ar ƙasar iran ɗan a ɓoye wannan ya ƙara azamar mutanen kasar wajen ganin cewa sun fuskanci zalunci na mulkin kama karya na gwamnatin sarkin wanda kuma hakan ne tilasta sarki sha arcewa daga kasar iran da ƙarshe kuma marigayi imam kumeni ya dawo gida kuma ya jagoranci kafa tsari na jamhuriyar musulunci a kasar masu saurare ko kun san cewa shekaru 143 da suka gabata rana irin ta yau tare ga watan rabiu thani na shekara ta 1304 bayan hijira allah yi wa babban malamin addinin musulunci kuma masanin fiqihu da usul rasuwa wato ayatollah marza abdulrahim na hawandi ya kasance yana ɗaya daga cikin manyan malamai waɗanda suka shahara matuka a ɓangaren ilimin fiƙihu da usul sannan kuma da dama daga cikin malamai a ƙasar iraki da iran sun amfana da iliminsa a lokacin rayuwarsa yana ɗaya daga cikin manyan malamai waɗanda suka yi rubuce-rubuce musamman a ɓangaren fiƙihu da kuma ɓangaren usulul fiƙih kamar yadda kuma a ɓangaren hadisi ma ya taka gagarar marawa ba ga kuma ya yi rubuce-rubuce masu tarin yawa a waɗannan ɓangarori. sannan kuma da dama daga cikin ɗalibansa sun zama manyan malamai a bangaren ilimin fiƙo da usul musamman sannan kuma yana daga cikin malamai waɗanda ake komawa zuwa gare su a bangaren fatawi na addinin musulunci yana daga cikin malamai waɗanda suka koyar da ilimin ahlak wanda ake amfana da littafansu har yanzu haka a manyan cibiyoyin hausa a ƙasashen iran da iraki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 inda kashi 60 cikin ɗari na matasan amurka sun fi son ƙungiyar hamas fiye da gwamnatin mamayar isra'ila da ni suno suwunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa wani bincike da jami'ar harvard ta gudanar tare da haɗin gwiwar gidauniyar harris ya nuna cewa kusan kashi 60 cikin ɗari na matasan amurkawa na generation z da aka haife su a tsakiyar shekara ta 1990 zuwa farkon shekaru ta 2000 sun fifita kungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas fiye da isra'ila a yakin da take yi a zirin gaza jaridar new york post wacce ta buga sakamakon zaben ta bayyana cewa waɗannan lambobin damuwa ne ga masu yanke shawara da kuma masu goyon bayan al'adun gargajiya na isra'ila a amurka yayin da suke nuna gagarumin sauyi a cikin ɗabi'un wasu masu shekaru da ake ganin sun fi kowace ƙabila al'adu daban-daban a ƙasar wannan sauyi na jin ra'ayin jama'a ya zo ne a daidai lokacin da ake ci gaba da sukar da ake samu tsakanin malaman jami'o'i da matasan amurka kan ayyukan sojojin mamayar isra'ila a gaza da kuma yawan hasarar rayukan fararen hula da suka janyo tare da kara matsin lamba kan gwamnatin shugaba donald trump da ta kawo ƙarshen goyon bayan da take baiwa isra'ila ba tare da wani sharaɗi ba a wata makala da aka buga a jaridar yadda'ut a harnot ta isra'ila marubucin kuma manazarci bendigro yamini ya yi gargaɗin hadarin da ke tattare da ƙara taɓarɓarewar kimar isra'ila a duniya musamman a amurka ƙuri'un jin ra'ayin jama'a na baya-bayan nan sun nuna sauye-sauye masu zurfi da ke nuna raguwar goyon bayan jama'a a hukumance ga ƙasar marubucin ya yi imanin cewa isra'ila na fuskantar koma baya da ba a taɓa gani irin ta ba a cikin kimarta a tsakanin ra'ayoyin jama'ar amurkawa tare da watsuwar ra'ayoyi da ba su dace ba game da yadda suka yi haɗu ta kai matakin da wasu alkalmar jin ra'ayin jama'a sun bayyana matsayin kiyayya ga haramtacciyar ƙasar isra'ila da tafi muni a cikin shekaru da dama da suka gabata ya bayyana cewa babban taron jam'iyyar democrat da aka gudanar amurka ya kawo sauyi bayan da jam'iyyar ta janye daftarin kudirin da ke goyon bayan samar da kasashe biyu a cewar marubucin wannan koma baya ba a kan falasinawa ba ne a maimakon haka ana kallanta a wasu sassa a matsayin lada ga hamas musamman ganin yadda ake samun ci gaba a cikin jam'iyyar democrat musamman a tsakanin matasa da ke kin amincewa da duk wani sulhu da ya hada da kin amincewa da isra'ila tun daga lokacin da isra'ila ta fara kai hare-hare a zirin gaza amurka ta sha ganin yunkurin kin amincewa da yakin tare da kira da a kawo ƙarshen yakin a garuruwa da jihohi da dama jami'oyin amurka kuma sun sha fama da zanga-zangar ɗalibai masu ƙarfi na neman kawo ƙarshen yakin da ake ci gaba da yi a yankin na gaza tare da cikakken goyon bayan amurka isra'ila ta ci gaba da yakin kisan kare dangi a zirin gaza tun daga ranar 7 ga watan oktoban shekara ta 2023 wanda ya yi hada da kisa yunwa barna da kuma tilasta wa falasinawa gudun hijira ta yi watsi da dukkanin kiraye-kirayen kasa da kasa da umarnin kotun duniya na dakatar da ayyukanta wannan kisan kiyashi ya yi sanadin mutuwar mutane fiye da dubu 222 yawancinsu yara da mata baya ga fiye da dubu goma da suka ɓace tare da raba dubban ɗaruruwan mutane da muhallinsu haka kuma ta haifar da yunwa da ta yi sanadin mutuwar mutane 332 ciki har da yara 124 a daidai lokacin da hotunan kisan kiyashi a zirin gaza ke kara ta'azzara sannan kuma fitattun jama'a ke kara nuna goyon bayan su ga falasinawa a fadin duniya an fara gudanar da babban taro na biyu mai farin jini ga falasinawa a birnin Detroit na jihar michigan taron da ya gudana ne daga ranar 29 zuwa 31 ga watan agusta mai taken gaza ita ce alkibla taron wanda wata gamayyar ƙungiyoyin matasa ɗalibai ƙungiyoyin kwadago da ƙungiyoyin al'adu suka shirya an ran zai zama taro mafi girma da aka taɓa gudanarwa a arewacin amurka dubban mahalarta taron sun yi kokarin tsara dabarun gamayya da za su sa gaza a sahun gaba wajen wayar da kan duniya da kuma alakanta gwagwarmayar falasinawa da hanyoyin tabbatar da adalci da kare aikin bil'adama a cikin amurka da ƙasashen waje an zaɓi jihar detroit a shekara ta biyu a jere inda aka yi la'akari da matsayinta na ɗaya daga cikin manyan cibiyoyi na al'ummar larabawa a amurka da kuma alakarta da wata gadar Gogol mayar gwadago wadda taron ya karrama a yau michigan ta karbi bakoncin ɗaya daga cikin tsofaffi kuma mafi girman mazaunin al'ummomin larabawa a arewacin amurka tun daga ƙarshen karni na 19 cikin jihar detroit musamman taron ma'aikatan larabawa ya fito a farkon shekaru ta 1970 a cikin kungiyar ma'aikatan motoci ta haɗin gwiwa sun jagoranci gangamin adawa da tallafin da kungiyar ke baiwa isra'ila tare da samun nasarar samun wani kuduri mai cike da tarihi na dakatar da cire wani kaso na kudaden kungiyar don tallafawa 'yan mamaya ana ɗaukar wannan abin misali ɗaya daga cikin farkon nau'ukan motsi na ƙauracewa isra'ila bds wanda daga baya ya ƙarfafa sauran ƙungiyoyin ƙwadago sun ɗauki matsayi iri ɗaya na haɗin kai gamayyar ƙungiyoyi da ƙungiyoyi sha biyu ne ke shirya taron farin jini na biyu na falastinu musamman ƙungiyar matasan falastinawa ƙungiyar al'ummar falastinu a amurka da ƙungiyar haƙƙin komawar 'yan gudun hijiran falastinawa ƙasarsu tare da ƙungiyoyin ɗalibai irin su student for justice a falastin an gudanar da bugu na farko a watan mayun shekara ta 2024 tare da mahalarta kusan 3,500 da kuma wani shiri mai karfi wanda ya hada da zama kan kafafen yada labarai fursunonin falasinawa a gidajen yarin isra'ila da kuma zaben amurka a wannan shekara masu shirya shirye-shiryen suna tsammanin fiye da mahalarta dubu hudu da masu magana casa'in daga ciki har da masu tsare-tsaren taron da 'yan jarida likitoci masana kimiyya da masu fasaha don tattauna hanyoyin tallafawa cikakkiyar 'yancin al'ummar falastino da kuma danganta gwagwarmayar siyasa da al'adu da yakin duniya irin su takunkumin makamai akan isra'ila lin kayali wata mai shirya taro daga kungiyar matasan falasinawa pym ta ce an ƙirƙiro taken gaza ita ce alƙibla don girma dubun dubatar shahidai a yankin gaza da kuma jaddada cewa duniya a yau tana fuskantar wani muhimmin lokaci na raba gaddama ko dai a yi watsi da 'yan sahayoniya ko kuma yin watsi da ɗan adamtaka kayali ya kara da cewa mahalarta taron suna taruwa a birnin detroit domin zurfafa fahimtar dogon gwagwarmaya da mutanenmu suke yi da mulkin mallaka da kuma sauke nauyin da ya rataya a wuyarsu na samar da cikakken 'yanci na al'ummar falastinu ta yi nuni da cewa taron zai gabatar da ci gaba a yakin ƙasa da ƙasa na ƙaƙabawa haramtacce ƙasar isra'ila takunkumin makamai da kuma bikin al'adun falasinawa tare da nune-nunen al'adun wasannin fasaha baya ga zaman nazari da tarurrukan bita a nasa bangaren munadil harzalla wanda shine ɗaya daga cikin masu kula da kungiyar haɗin kan falasinawa ta amurka ta uspcn ya ce ɗaya daga cikin manyan dalilan da suka sa aka gudanar da taron na birnin detroit shine tunkarar koma baya da jama'a ke yi na shiga cikin yunkurin haɗin kai ya bayyana cewa zanga-zangar da ke jan hankalin dubun dubatar mutane tare da shiga cikinta yanzu Ya kunshi dubbai ne kawai har zalla yayin da yake zantawa da tashar talabijin ta aljazeera net ya danganta wannan koma baya ga manufofin duniya da gwamnatin amurka ke aiwatarwa kan masu fafutuka da 'yan tsiraru baki daya ba wai kawai larabawa ko falasinawa ba ya kara da cewa don haka muhimmin haɗuwarsu tare da haɗa ƙarfi da ƙarfe domin sabunta goyon bayan su ga al'ummar falasino sakamakon tsayin dakan mutanensu na gaza har zalla ya yi nuni da cewa taron zai kuma karrama fitattun jigajigan falasinawa masu fafutuka kamar edward said isham sharabi da ibrahim abolugo wannan sako yana tabbatar da cewa gurmayar al'ummar falastinu da larabawa wani bangare ne na zamantakewar al'ummar amurka da kuma faɗaɗa al'adun gwagwarmaya da suka cimma manyan nasarori a tsawon tarihi kamar kawar da bauta nasarori da ƙungiyoyin kwadago ta samu da kuma kawo ƙarshen yakin vietnam taron zai gabatar da jawabai daga jigajigan 'yan siyasa masu fafutukar 'yancin dan adam da kuma masana ilimi ciki har da wakiliyar majalisar dokokin amurka rashida tulai linda sasso hatim bazin daga san abu sita da Mahmud Khalil ɗalibin Falasɗinawa wanda ya zama alama ce ta juriyar motsin ɗalibai a jami'o'in Amurka. a cikin wannan yanayi 'yar gwagwarmayar falasinawa ba amerikiya daga birnin detroit laila al-abad ta jaddada cewa muhimmin sakon da taron ya aike wa duniya shine duk da shekaru 76 da aka shafe na nakaba da kisan kiyashi amma falasinawa suna nan suna tsara sahunsu da kin miƙa wuya al'abit ta shaidawa gidan talabijin na aljazira ne cewa duk da tsananin yanke kauna da mutane da yawa ke yi a yau na cewa an yi hasara na nuni da rashin fahimtar yanayin kungiyoyin 'yantar da jama'a a duniya duk ranar da falasɗinawan ke ci gaba da zama a ƙasarsu kuma suna tilastawa shugabannin amurka fuskantar haɗin kansu wajen kisan ƙare dangi wata nasara ce akan kanta a nasa bangaren dan fafutuka ba amerika dan palestino tarik rauf ya bayyana halittar taron a matsayin wani abin tunatarwa ga duniya kan abin da suka zo da shi shekaru da dama da suka gabata ra'ayi sun hana wasu goyon bayan manufarsu amma a cikin shekaru biyu da suka gabata wannan lullubi ya fara yayewa bayan yadda ita kanta isra'ila ta bayyana laifukan da ta aikata ra'uf ya kara da cewa ga gidan talabijin na Aljazeera ne abin da ke faruwa a birnin detroit a wannan mako ba wani taro ba ne kawai taron jama'a ne na kabilanci addinai da kuma al'ummomi daban-daban wanda ya saba wa manufofin gwamnatocin da ke kokarin sarrafa su tare da juya akalarsu ya ci gaba da cewa suna kuma yin taro domin girmama shahidansu da al'adunsu da kuma bil'adama wannan wata tunatarwa ce cewa falasinawa kuma ya same su za su tsaya tsayin daka da goyon bayan juna kuma gaza za ta ci gaba da kasancewa gubar maya a amurka da ma duniya baki daya masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karatu a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamu na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya Africa, a Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau. Da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu. Inda a cikin shirinmu a wannan mako za mu taɓo batun matakin da shugaban ƙasar Mozambique ya ɗauka ne na ƙaddamar da tattaunawar ƙasa don samar da aminci da inganta zaman lafiya da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. shugaban kasar mozambique daniel chapo ya sanar da kaddamar da wani taron tattaunawa na kasa na shekaru biyu a wani taro da ya samu halartar jami'an gwamnati da shugabannin 'yan adawa da wakilan kungiyoyin fararen hula a mafoto babban birnin kasar ana kallon wannan shiri a matsayin wani yunkuri na buɗe hanyoyin sadarwa tsakanin 'yan siyasa daban-daban na kasar chapo mai shekaru 48 a duniya shugaban kasar mozambique na farko da aka haifa bayan samun 'yancin kai ya hau kan karagar mulkin kasar ce a watan janairu cikin kalubale masu sarkakiya da suka hada da matsalar tattalin arziki da 'yan tawaye masu dauke da makamai a arewacin kasar da kuma rikicin siyasa bayan zaɓe da aka gudanar a baya-bayan nan a wata hira da gidan talabijin na aljazira na harshen ingilishi shugaban na mozambique ya yi imanin cewa tattaunawar ƙasa za ta iya samar da tsarin tunkarar waɗannan matsaloli da kuma samar da zaman lafiya jafo ya yi imanin cewa fahimtar halin da mozambique ke ciki a yanzu yana buƙatar sake duba abubuwan da suka faru a baya wanda ya ɗauki tsawon ƙarni biyar na mulkin mallaka na portugal sannan yakin kwato 'yancin kai a ƙarƙashin jagorancin ƙungiyar 'yantar da mozambique free limo wanda ya kare da samun 'yancin kai a shekara ta 1975 duk da haka farin cikin yancin bai daɗe ba yakin basasa ya kunno kai da ya zubar da jinin jama'a kuma ya ɓarke ne a shekara ta 1977 tsakanin firlimo da ƙungiyar adawa ta renamo wanda yakin dai ya ɗauki tsawon shekaru goma sha shida ana yi ya kuma lashe rayukan mutane kusan miliyan ɗaya kafin a kawo ƙarshensa ta hanyar cin mai yarjejeniyar zaman lafiya a birnin roma a shekara ta 1992 Chapo ya ce shekaru 500 na mulkin mallaka a tsakanin shekaru 50 da samun 'yancin kai ciki har da shekaru 16 na yakin basasa da ya lashe kayayyakin more rayuwa kona masana'antu da shaguna da kuma kashe 'yan Mozambique fiye da miliyan guda. a gefe guda kuma bayan zaben watan oktoban shekara ta 2024 kasar ta sha fama da zanga-zanga kan zargin tafka magudi shugaban ya amince da cewa kowane zaɓe tun daga 1994 yana yin barazana ga zaman lafiya yana mai jaddada cewa babban kalubale a yau shine samun ɗorewar siyasa tattalin arziki da zaman lafiya a lardin cabo delgado mai arzikin iskar gas da ke arewacin ƙasar ta waye da makamai da aka fara a shekara ta 2017 na ci gaba da yin barazana ga tsaron ƙasa duk da shigar da sojojin shiya da na ƙasa da ƙasa suka yi wajen neman kawo ƙarshen rikicin chafo ya yi imanin cewa mafita ba ta allaka kawai da ƙarfin soji ba sai dai yana buƙatar fahimtar manufar 'yan tawaye da buɗe hanyoyin tattaunawa kamar abin da ya faru da namu a shekara ta 1990 baya ga kalubalen tsaro mozambique na fuskantar taɓarɓarewar tattalin arziki da kuma ci gaban da bai wuce kashi uku cikin ɗari ba a cewar kiyasin bankin duniya duk da haka shugaban kasar yana dogara ne kan tattalin arzikin noma ma'adanai da makamashi na kasar da kuma manufofin kasashen waje bisa karin abokai da makiya yayin nuni da nasarorin da aka samu duk da wahalhalun da ake fuskanta kafin samun yancin kai jami'a ɗaya ce kawai ake da ita a ƙasar a yau ana da fiye da hamsin a fannin kiwon lafiya ana da likitoci ƙasa da biyar a yau ana da fiye da dubu biyu shirin da chapo ya kaddamar na da nufin haɗa kan masu ruwa da tsaki daban-daban jam'iyyun siyasa ƙungiyoyin farar hula malamai matasa mata da shugabannin addinai ya jaddada cewa burinsu shine gina tsarin mulki na bai ɗaya inda ake ganin kowane ɗan ƙasar mozambique a matsayin ɗan ƙasa ba tare da la'akari da ƙabila addini ko siyasa ba duk da matsaloli masu yawa chapo ya bayyana 'yan mozambique a matsayin mutane masu juriya kuma ya kammala da hangen nesa na dogon lokaci dangane da yaƙi da cin hanci da rashawa dasa cancantar riƙe mukamai rungumar bambancin ra'ayi da kuma shigar da matasa wajen tsara makomar ƙasar ta gaba yayin da kasar ke fuskantar cika shekaru hamsin da samun yancin kai sabon shugaban kasar ya ce a wannan karon teburin tattaunawa zai zama hanyar samar da zaman lafiya da hanyar zaman lafiya mai ɗorewa da haɗin kan ƙasa baki ɗaya a nata bangaren majalisar dokokin ƙasar mozambique ta zartar da sabuwar doka don kwantar da tuzumar siyasa a ƙasar. a wani gagarumin sauyi na siyasa majalisar dokokin mozambique ta amince da wata sabuwar doka mai taken dokar tattaunawar ƙasa matakin da aka bayyana a matsayin wani ci gaba akan hanyar yin sulhu tsakanin al'ummar ƙasa da kuma aza harsashen samar da zaman lafiya mai ɗorewa bayan shekaru da dama da aka shafe ana takun saƙa da rikicin siyasa dokar wadda aka amince da ita daga gagarumin rinjaye a cikin wani yanayi mai wuyar fahimta ana kallonta a matsayin wata manuniyar samun ci gaban siyasa a tsakanin cibiyoyin ƙasa da kuma ƙudurin samar da mafita mai ɗorewa kan matsalolin da suka addabi ƙasar sabuwar dokar ta kafa majalisar tattaunawa ta ƙasa ƙungiya ta dindindin da ke da alhakin shirya tarurruka da tuntubar juna a tsakanin ɓangarori daban-daban na siyasa da zamantakewa ciki har da gwamnati jam'iyyun siyasa ƙungiyoyin farar hula shugabannin addinai da shugabannin gargajiya kamfanin dillancin labaran igna ya nakalto daga shafin sadarwa na yanar gizo na cewa wannan majalisa za ta tattauna muhimman batutuwa da suka shafi halin da kasar ke ciki a yanzu da kuma nan gaba kamar adalci na riƙon ƙarya ci gaban gida da batun tsaro da zaman lafiyar al'umma a ƙoƙarin da ake yi na ɗinke barakar da ke tsakani hukumomin gwamnati da 'yan kasar da kuma karfafa hanyoyin fahimtar juna a tsakanin al'ummar mozambique kakakin majalisar ya jaddada cewa wannan mataki na da nufin samar da amana tsakanin abokan hamayyar siyasa da kuma kafa wani tsari na dindindin na musayar ra'ayi nesa ba kusa ba na rikici ko bambanci wannan yunkuri dai ya zo ne a lokacin mahallin tarihi mai sarƙaƙiya na tohomu gama tsakanin jam'iyyar kwalimo mai mulki da kuma renamo wanda tun asali 'yan tawaye ne a lokacin yakin basasa tsakanin shekara ta 1977 zuwa 1992 kafin ta rikide zuwa jam'iyyar adawa duk da rattaba hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya a jere ana ci gaba da zaman ɗarɗar a tsaka-tsaki musamman a tsakiyar ƙasar har zuwa shekara ta 2019 sai dai kuma abin da ya sa aka amince da wannan doka shine tashe-tashen hankulan da ta barke a kasar biyo bayan zaben shugaban kasa da aka yi a ranar tara ga watan oktoba mai cike da takaddama wanda ya yi sanadin mutuwar mutane akalla 360 a cewar majiyoyin cikin gida da na waje waɗannan al'amura sun nuna sauyin yanayi wanda ya sa 'yan siyasa suka fahimci buƙatar gaggauta tsarin doka don tsara tattaunawa da kuma hana sake afkuwar rikicin siyasa a nashi ɓangaren kamfanin dillancin labarai na anadolu ya bayyana cewa wakilai da dama sun ɗauki sabuwar dokar a matsayin nasara ga dimokuraɗiyya da tattaunawa da kuma hanyar da za ta sake tsara yanayin siyasa cikin haɗin kai da adalci sun jaddada cewa hakan yana nuna farkon wani sabon mataki da ya dogara akan aiki ba tare da nuna wariya ba da fahimtar juna maimakon adawa duk da irin tarbar da dokar ta samu wasu masu lura da al'amura sun yi gargaɗin fuskantar kalubalen aiwatar da ita musamman ma buƙatar tabbatar da 'yancin cin gashin kan majalisar tattaunawa ta ƙasa da kuma wakilcinta na haƙiƙa na dukkanin ɓangarorin al'umma ba tare da zama wani tsari ne kawai da hukumar hukumar zartarwa ke tafiyar da ita ba haka kuma wasu masu fafutuka sun bayyana damuwarsu kan yiwuwar jam'iyya mai mulki za ta mallake kundin tsarin mulkin wanda hakan kan iya aiwatar da shirin kamar yadda aka tsara a wani gagarumin shiri da shugaban kasar mozambique daniel chabo ya sanar ya jaddada wani sabon shirin farfado da tattalin arzikin kasar wanda a ƙarƙashinsa aka kafa asusun haɗin gwiwa na ƙasa da miliyan 40 tare da tallafi daga bankin duniya domin samar da kuɗaɗe ga ƙanana da matsakaitan masana'antu da bayar da lamuni ga kusan kamfanoni dubu sha biyar a wajen bikin baje kolin kasuwanci na ƙasa da ƙasa na mafoto da aka gudanar kwanan nan a babban birnin ƙasar mafoto ƙasar ta baje kolin kayayyakin amfanin gona da kuma tabbatar da hanyoyin zuwa hannun jari baje kolin ya janyo hankulan mahalarta kusan dubu uku da ke wakiltar kasashe kusan talatin daga yankuna daban-daban kuma ana sa ran dubun dubatar za su ziyarce shi a lokacin cinikinsa a jawabinsa na buɗe taron shugaba cabo ya jaddada muhimmancin samar da yanayi mai kyau ga masu zuba hannun jari na kasashen waje tare da gina tattalin arzikin cikin gida mai haɗe da ɗorewa Chabo ya ce Mozambique tana jin daɗin yanayin ƙasa, tashar jiragen ruwa da hanyoyin ci gaba da albarkatun ƙasa, noma da yawon buɗe ido. ya kara da cewa babban abin da kasar mozambique ke da shi shine jama'ar ta abokanta da kuma aiki tukuru waɗanda a cewarsa suna da sha'awar kai kasar da ci gaban tattalin arziki duk da yawan albarkatun noma da ma'adinai da iskar gas na mozambique hasashe na nuni da cewa arwa tattalin arziki ba zai wuce kashe uku cikin ɗari ba a shekara ta 2025 idan a kwatanta da kashi 1.8 bisa ɗari a shekara ta 2024 da kashi 5.4 cikin ɗari a shekara ta 2023 hakan na nuni da cewa ƙasa na samun raguwa matuƙa a 'yan shekarun nan baya ga ƙarancin ci gaban da ake samu ƙasar na fama da cin hanci da rashawa batun ɓoye sukan da suka kai kusan dala biliyan biyu na ci gaba da addabar ƙasar da fuskantar cikar ayyukanta da kuma kimarta tsakanin masu zuba hannun jari da abokan hudar ƙasa da ƙasa rikicin tsaro da ke barazana ga zaman lafiya da kuma zanga-zangar shekara ta 2024 sun kuma shafi fannin yawon bude ido wanda a baya ya sanar da fa'ida mai yawa ga kasafin kuɗi kuma ya taimaka wajen ƙarfafa tattalin arziki da ya durƙushe. tawayen masu dauke da makamai a lardin cabo delgado ya kuma dakatar da wani aikin samar da makamashi na kudi dala biliyan ashirin wanda ya janyo hasarar kudaden shiga na kasar shekaru da dama yawancin mahalarta taron sun yi imanin cewa noma ita ce hanya mafi kyau don magance matsalolin tattalin arziki da fitar da ƙasar daga ƙangin talauci saboda ana iya fitar da amfanin gona zuwa afirka ta kudu da vietnam masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karato a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamu na gaba inda za ku ji mu dauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.